ku saurara duniyar ɗan auta TV. Da ka sha hajjiya laure ba mu ganin gaisuwa ba ne na kira ki. Ya za ki yi min haka? Ya za ki yi haka? Hikin sun zafin neman kuɗi kuwa? Ba mu ganin haka ba ne ya za a yi tura kuɗi ba a turo min kaya ba. babu wannan magana babu ba na son irin haka ya za a yi doki makudan kuɗi na kusan miliyan ashirin da wani abu in tura miki kuma a kasa turo min da kaya ni gaskiya ba zan iya ba wallahi ba zan iya ba kaya ko kaya ko kuɗi ko a turon kaya ko kuma a tura min kuɗi in ba haka ba wallahi na ransa miki da girman Allah za ki ganni a Dubai kowane irin lokaci za ki iya gani na anytime za ki iya gani na ba na son haka ki gaggawan turo min kuɗi na ko kuma shi tura ni ne kaya ya za ka sama Allah ka mama bawanka kada bawanka ya tafi eh? kada bawanka ya samu damuwa har kullum yau da gobe na Allah ba mai zama ta sai Zan wasu suna ta zantuka ba ku kuɗi Wanda yake ba ku ne da hikiri. gidan hajiya. kai yanzu akwai matsala na hajjaji da hajjaji sai dubu ta taru. Angon hajiya a barka sai ta Allah ta yi. mai mutaccen zuciya an gwan hajiya na'am na'am <laughs> akwai matsala fa sabe da aka da a sake ni kai wallahi kaga ko aka sake ni a gidan nan matan nan ta sako ni eh. idan ta sako ni eh. to na bana na lalace eh. tunda zuciyata ta riga ta mutu to ai da zan shiga gidan nata a suma zuciya take kai ita ta ƙara sabon ita da AC wallahi da zafin shayi mai sanyi mai eh. zafi da five alive da five alive da juice juice ina gaya maka eh. da wata shi kurmushashiyar kaza kullum he eh. an yanka ne a dole zuciya ta mutu kuma in kwanta a gadon bono mai laushi amma yanzu fa ina ga ya sa daki na ranar lamfa da kwana daki na kwana kai kana susa to ne ba da dan ma dai zumunci ne isa na zo ita ma ba ta nan ba eh ayan ba ta nan ba a kunna jannanato kai sai eh, dai in kwan haka ni bayan eh, tana nan nake cin arziki kai wa ai in zuciyarka ta mutu ba zama lalata ba abin da ba za ka gani ba to ba abin da ba ka zama ba kware kuwa yawa kana ji ina jin ka ta kusa kare mu ban gane wallahi ran nan ne eh bai baiwar eh ta ce yanzu ba mata ruwan zafi a ban daki a ban daki eh na zuba ruwan zafin nan a heban sarka ba Ba ka sa na sanyi ba? E, a cikin dan bahon nan da za ka ga suna shiga su ta a ciki su dade a ciki suna gasa jikinsu. Na gane dai. To a ciki ta ce mm, a he na zuba eh ban sirka shi ba. Eh wala na ga maka kawai sai wai gaba ɗaya kwamfulin ruwan zafi? Kwamfulin ruwan zafi ne na zuba ina can na tunanin duniya. ita kuma ta zo ta dan taba ta ji yaya ya silala ko bai silala ba kawai ta daka ciki in gaya maka duk ta kona gurare da dama to kuma Allah cikin nufansa wallahi ina gaya maka da me haka ne me haka ko da ai a gaban hajiya ba za ka yi mata dariya ka ce ta shiga ruwan zafin ba ni a matsayinka na abokina na kawo maka kuka na da bakin ciki na ka share min hawaye na ga hajiya na salallan doye waya ina ga maka haka ka dinga yafa mata abubuwa ai hajiya a fuska ne kawai za ka ganta kyakkyawa wai tayota wata na mata illa fa don haka ta koro ni ta koro ni wai ba ka daina mun dariya ne ba idan ka hangi abin gaban wani kada ga baki kai dariya ta ta ta Idan ka hangi abin gaban wani, ka daga baki ka yi dariya don keta. Za ka ta gumi wata lada. Yau da gobe, wata ba mai gama ta hedin ka je ka ci gaba da dariya wala kama wata ran Allah zai jarrabe ka ya hakuri ya bini na kana ji da kyau eh. kana ji na eh. ya hakuri yanzu mu je a bashi hakuri mu je mu je karkata to in mun je din fa karkace wai na silalata na gaya maka na ce ta daɗe bata fita ba ba wannan magana ba wannan magana kawai dai ka sasanta mu ni kuma zan marere ce to shikenan tunda ka ga dai ni dai inda zuciyata ta mutu wallahi ba zan yi Allah ya baka tantan zuciya ce da kai eh ai ko ina hin romo ba <laughs> ina cin daɗi eh. ai mutum yana wahala yana faɗi ce yana neman abin da zai rufa ma kansa asiri ku rike kuɗin mutane ana nan ana bukatar kaya kekin sanni ina da kwastomomin da nake musu supply suna jira na kuma kin rike min kaya wannan wani irin abu ne oh. gaskiya ba zan iya ba ki gaggauta turo min da kuɗi na ko kuma in ji saukan kaya ta a kasan nan na baki in the next of one week idan kuɗi na ba su dawo ba ko kaya na ba su dawo ba to za ki iya gani na a dubai me zai iya faruwa don haka ki gaggauta turo min da kuɗi na ko kaya ba na son walakanci kin san ni ba na son walakanci akan kuɗi ke kin san ni akan kuɗi zan iya yin koma menene bari in gaya miki ke kin san wacece ni akan kuɗi ba na wasa da dukiyata na san zafin dukiyata ki gaggauta turo min da dukiyata kafin nan rai ya ɓaci kada ki ce ban da mutunci saboda ba ni da mutunci akan kuɗi to magulagulan da kika turo min fa hajiya laure ya za a yi ki turo min gulagulai set ɗari duka iri ɗaya ba za ki yi su ba wai ke kin san ma darajar sana'a kuwa Ki a dubai ɗin ma wa yake miki business ne maimakon ki tura min wannan kala goma wannan kala goma ko ashirin sannan kin turo min gaba ki ɗaya sif ɗari buri ɗaya kai ajiya laure na yi regret fara business da ke sai kin ji ni kawai Hai, mutane. Alama ne. assalamu alaikum assalamu alaikum ina wani lafiya lafiya lafiya lafiya na shiga din ai na ga baki ciki eh. eh wallahi mun shiga muka ga baki ciki mana to sai aka yi a samu ba na ya hakuri dai za a ci gaba da saboda ya je gaba ɗaya kin san ni inda nake kwana ba guri ba ne mai kyau kuma kaga bai saba kwana a gurin ba heso heso ya ike yi tun da dai a misali auren nan kace ka ji ka gani ta ji ta gani tace ta ce ta ji ta gani yayi ta ta auro ne yawa tun kace tace ta ji ta gani eh. to haka za ka yi hakuri duk ba abin da ka gani dai ka hakuri dai ai a cikin sa nake yawa to ka gani ai ba zan yi sagege duwa eh. tunda dai ka ga dai zuciya ta a mace take haka ne kuma ita ta karasa to kaga dai ita ta aure ah, haka ne ita ta aure ka kuma dai da yake Allah ya sa zuciya ta a mace take eh kuma ita ta ƙara kahe ma zuciya da su mata eh, eh zuciya an ah, hajiya eh, ka gaya mata wannan bawan Allah ba zan ji dadi in kika sake eh, shi wallahi tallahi in kika kore shi ba mu san halin da zai fada ba to ban da ma dan wata dan iya iya koma an sace sace wannan mutumin in hmm. ban da ma so da kauna shi ya ma isan aure shi a ba ajin sa bace ke ni ajin sa ne ina ko da yi kama da shi ne ina dama shi ina idan ka dauke shi a rana ka hmm. kawo shi inuwa ya huta kai ya nema kai bari ya tura kara haka miki haka miki wasu wallahi haka miki mm. amma ya za a yi kaman wannan ina auren sa in ba shi ci in ba shi sha wallahi in ba sa sutura kwarai amma wai duk da aka bayya godiya ni ban san sa shi abu ya min ba au ba ka yi Ban fa kyauta ba. A ba ka kyauta ba. Eh, ina na kyauta. Wallahi billahi ba kyauta ba. Eh. Daidai da ruwan wanka idan na ce ya shiga toilet ya haɗa min ruwa. Eh. A bawon wanka. Amma wai mutumin nan sai ya zuba min ruwa ya kama hanyar sa ya tafiyarsa. Wallahi. Zuba ruwan ma kai ba za ka zuba ba? A'a ina zuba kuskure aka samu nan. Kuskuren kwa da aka samu. to ta ce in haɗa mata na sanyi da na zafi eh. to sai na manta sai na afka na zafi ka na zafi Allah cikin ikonsa kuma ita kuma tana zuwa ta daka cikin bahon nan to shine aka samu matsala ta kone a Dubai wai to wallahi kwansa to ni kuma na manta eh. ka san tunani na dan adam ko ba gaskiya ba warre ko ko wani irin nahi burin ma burin ma irin ka katilan makatula eh, ni na marar mara zuciya an ka eh. ga nayi tusa ma sai dai ta ce babu warre ko to Allah cikin ikonsa sai da sa ruwan zafi a maimakon da sanyi eh a idan ya Allah babu ya Allah ita kuma ta zo ta ta taba ba tana dakawa ciki to wallahi da ta silale a wasu a wasu gurare to kuma wallahi shi ne wallahi ba to kaga ban kyauta ba ba ka kyauta ba banza ne wallahi banza ne kai a hedan dankali ne kai ma to shi ah. na zo a sasanta mu da Allah hajiya dan Allah kina ji da kyau dan Allah dan Allah wannan bawan Allah zaki rufa mar asiri ne zaki rufa mun asiri domin yanzu idan kika sake shi gidana zai koma itali jiya ta wullan jallabiyar nan ta ce wani tafi ta neme ni jiya jiya wai ta neme ni hajiya jiya wai ta neme ni hajiya hakuri za a duba ko ni idan zan yi hakuri dole sai ya canja halayyarsa idan yana son zama da ni eh, dole ba ka canza eh, na ma canza canja eh, dole dole ba ka canza kana ah. ji na in ko ba zai canja wannan halayyar tasa ba to ya zama dole a koma kauye na shiga uku dole ka bai cikin awon kenan ka san ya ci gaba da zama da ni a wannan so kai babban gidan tawa ya ci gaba da cin arziki na ko ya zama dole ya yi min biyayya tun da dai auren nan ko roshi ko amar cikin awon a to ni na fa amar shi hotel eh sai ka ce hotel ka san ana maza cikin awon ba ne kai yanzu kamar ka ai da ce za ma kin awon tunda kai auro ka aka ba kai ka aura ba haka ne fa a ah, to tunda Allah ma mutaccen zuciya haka za ka hakura na na auro shi ya zama dole ya yi biyayya in ba haka ba kuma yanzu yanzu wai a wannan kika zuba na haji wai akai ta zuba kuɗi. ni ma ban sanya akai ba fa <laughs> kai ni kake ya kake ce min mutunci hmm? Ka ko ba zai min biyayya ba in gaya maka ni ba dariya na kira ku ku zo ku min ba ban wai ana magana mutunci ka ne mun dariya ban ma kudin dan Muhammad da wallah idan kana son ka ci gaba da zama da ni kai min biyayya tunda auren nan ni ne na rike ka a biyayya fa ta zama dole ka yi ta wallahi biyayya ta zama dole ka yi ta Dan haka ko a koma kauye ko a gyara zama zai biyayya hajiya ya kuri ya kuri hajiya ya kawai ana bata min rai shi ma yazo yana bata rai a ba kallon sa bace ke wallahi wallahi kallon ba kallon sa bace wallahi kai ba kallon ta bace kace ta mai da ni in dai yana son mu ci gaba da zama da shi a cikin eh. wannan gidan nawa ya ci gaba da cin arziki na eh. to ya zama dole ya min biyayya a ya zama dole ya biyayya zan mai eh. na mai zan ci gaba da yi ni zan kai tunda dai zuciya ta tara a a zuciya ka ta mutu eh mace take eh eh Eh, yawwa ya zama dole ne sai dan Allah mm. ka da rarrahinta eh. dan Allah in koma daki na a kai hakuri za a mai da kai dakin ka mm. hajiya a yi hakuri da Allah mai da shi daki in ya canja ba eh, ya canja sai wuce shi kamar mota ya canja ya canja ya canja kai ya canja ba ya za ka shiga ni zan yi driving din ka ni ne zan ja ka ya canja mm. ka ji shi yi driver ka ce to kuma dan hauta kuma mun zo a ƙasa kuma kuma kai fa kuma yadda ta yi to wallahi yadda ta yi haka ni kuma ni da kai na gode eh Allah ya saka da alheri amin amin gobe amin amin a to hajiya wadala wadala wadala. na gode na gode gode na gode gode ka taimake ni eh gode. dan ajaura eh ka <laughs> eh. wadalla wadalla kuma ni da kai hike nan eh eh tun da ka zuce kana son ka zauna da ni ba na son raini ba na son ka dinga rena ne ba na son mutane na su zo gidan nan ka dinga min ciccigi abokanin kasuwanci in ka ga na yi ba ko to ka koma daga ciki eh, eh. duk inda kika ce haka za a yi don haka kuma gidan nan ba zan ma nuna ne mijinki ba ne ya ma fi maka eh ka a raina ki ya ma fi maka don eh. saboda ka san eh. ba dan kaddara ba eh a me zaki da ni me zan yi da kai to ai na san ganin yanda manyan alad aladawa suke ta kokari to ai ni biki sani ba ni fa duk abin da zaki da wata diya da zaki tunda zuciyata ta mutu ni ban iya nema wa kaina ba to a shiru nake yi kin ga ko ba wani wanda yake zuciyarsa bata mutu ba mutumin kirki wanda zai ganki kina zabga tsiya kina ta'asa ki kina a magana da ka a da wala ba wai mai ba ta la ya eh, da yaura a a a da rufa da da na mm, mm. da daraja ta a kasan nan ni wai da nufi ta ne ba wani dan iskan da zai bari kina wannan ma sha'an ihiru he ni ai mai matacciyar zuciya wallahi kuwa ah. ta suwiti na na suwiti da Allah ni ka daina min haka yan kullun ta. da Allah ka nisu mu tafi to hikenan mu je a sa min AC babu a house ai babu a house Ya babu babu ai ban yi bacci ba faran nan nan ban bacci ba da Allah mu tafi a sa min AC. Ai babu a house. A ranar ban bacci ba da kika kore ni. Ai babu AC a house. Babu ran nan ban bacci ba. tana jin hausa eh kaka ga kamar ba jin hausa ta take ba hausa take ji ina gaya maka gahi nan kai mata magana mana kai kuma eh madan haufa a'a zaman Legas kaga an yi zaman gudu har eh, ne ai ka ga mu ba mu ko gare ne eh kwarai kuwa eh kwarai kuwa inda ka je kudu aka neme ka aka rasa eh aka ce kana karkashin gada eh. a nan ma kake kwana kwarai kuwa yarabawa suna aikan kasu bai kan kwali eh, eh akan kwali akan kwali Eh. to ai da a wajen mai shayi kake zama ka sace mai benci eh. <laughs> ai na san wallahi mm, to magana eh bada hauba eh ba ni hawa kai eh <laughs> to a iya nan kake <laughs> a iya nan daya awa ba ka ce maka iya duba ka eh. ta nan dai rabe ka mm-hmm. to yanzu ni ina so in ji kai ta gudun tsoho kuma ina tunani ka gane eh, eh. eh kuma ita ta ce ba za ta canja wa'in nan shiga ba eh. kaga kaje gurin tsoho da wannan to da sanda zai zai rabo ka ni da to kife mun kwano za <laughs> wallahi Allah Allah kwa to this is the dress na na na exchange. Yes, sir. yes, correct. na exchange raising is not a problem. Eh. I can't sing. No? I can't sing. Kaji fa ta ce ba za ta yi ba. Because of Oho, my father, my father is you can carry for ɗauko itace. It's not ɗan kwali. <laughs> It's not fatala. <laughs> It's not zani. Haka ƙarbara mm, sula. to na kifan kwano <laughs> kwanan tuwo eh kwanan tuwo <laughs> eh not a subsidy eh za a hana ni subsidy eh. eh amma saka zani da fatala eh is allowed to eh, great bada eh. <laughs> yawa kuma ni a mayan dina i love you i like you Eh. I miss you. Eh. Eh, I want I mean ma. I to you. Yawa. So I love you. Yawa. Yawa. Shine ai. To me Ka ji Hausa ko? Ka ji Kuma in ta birkice sai kai tunanin ɗan gidan bara uba mace. kai can america ba eh. eh yar gidan kwanzari da rai eh, eh. sarkin turan da duniya ayi mana wadda ta turo daga tura ta tarami eh wa eh. turanci ba to yanzu mi na braza na go to gudun can abinci put put ko na go to put eh put na put na sallamaki ko na house gida kenan eh. eh na gida house eh, eh na ki tafi eh. yawa ne eh na shi I ko eh yeah I should go eh ta ce wa me shi I ko ka wani da tace shi wai rice eh akwai rice a gun <laughs> eh I mean can I go Aminu Aminu kare abin da nake <laughs> idan kin dan yi min turancin sai ki min hausa kin ga nan ma zan koya yanki dan hausa eh mm. to eh, eh have to go eh have to go to sai an mm-hmm. ka gani ka gani ka gani ka sallame ni ni ke na sallame ni an biya <laughs> kai kai kai ah. ai kwanan da suka tare kai eh to ni ka da ne zaman kudu na ce to he na rika dan zuwa ina ina dan muna dan eh, gaisa da ita ina tuna can eh. eh ina tuna can ba kwarai kuwa kai kai kai Allah kiyaye Allah ne fa kiyaye kai ba fa a kudin nan kwata kwalli ba su makale ka ba ba he da ta makale ni ba wata yarinya eh ƴaƴan mu uku kar fa ka faɗa <laughs> haka ne eh <laughs> ne to kai din ma in to na to na da me ba kai ba ah, haka ne ah. haka ne